su cewa bai inganta wani kariya suke an to mai kaddara ma akan turan giwa da darbukar zinariya aka kawo shi amma mai ƙarshen sai kare da shi duka da karyawa da korarsa rabaza da mutuwa shi kaɗai sai ana zai ne suka masa likafa ne a yashi a titi kuma ka ce ba a yi wancan abun ba yanayin mutuwar da ya bai fi yanayin kawo shi daga shan muni ba ka yadda ga irin mutuwar da ya kuma kana musa yadda ya zo madina daga shan da allah mu daina mai da addini wasa wani abu mu ce ba a yi ba wani zai ya tasiri ce ma magana an yi annabin da sahabban ma ƙarya ne ba ta inganta ba ya za ka yi mai inda yanayin mutuwar da ya inganta to bai dace wani zamana ɓata lokacin mu kan yanayin kamo shi ba to an yi su suka ja nake bayani ko na wuce zan fito da fito da fito da yadda har aka zo ta faru kan magana abdullahi bin mas'ud aka kore yaka zo da shi aka kamo shi muhanan min shami ila madina sannan aka kore shi daga madina zuwa rabaza daidai lokacin da kuma an dawo da gwamnati ta dawo da ibn abi ibnu abil as hakam wanda annabi ya kore shi daga madini ce kai kuma ta kota gwamnati ta ce ta yafe mai dawo wanda kuma annabi ya ce na rantse muku da Allah yana kan kadamin Isa dan Maryamu cikin al'umma ta azhudu kuma in ban da annabawa wani dan adam ne taka ban ƙasa bai kai wannan gaskiya harshe bai nuna abuzar na gifari ce sai da annabawa kawai saboda isma da suke da ita in ka cire annaba ya ce ba wani asdaqul hajatin min duk kamar mai gaskiya wanda ya kai shi bai taka kasa ba ya zama na wancan ya masanyi gurbin wannan wancan da annabi ya kora saboda labaransa miyagu game da manzanar kowa ya san su kuma an ittifaki makocin annabi ne da ba wanda ya cutar da shi a makka irinsa duk da kuka ji an ce an ɗebo ƙazantar mahauta an zo an zuba annabi yana sallah to ne domin yana sana'ar yankan dabba ne ko ɗebo ƙazantar ko ɗebo farsa ko abin da a zuba ma'aiki ko a ƙofar gida ko a jikinsa yana sallah shi ne ya yi wannan cikin abin da yake ishara da shi kore wannan muƙarrabi cikin nujaba'u wanda aljanna take bigensa da musanya wannan a da shi madina a korewa annabi a jawo annabi wannan a kore masa wancan kuma ya inganta ba wanda zai tura wannan su suka ce na faɗaɗa shi ne na yake faɗaɗawa dadin na kauce mata eh to wala ma balagu na yi abizar da aka ce masa abuzar ya rasu ala rahimahullah ya ce allah ka ji kan abuzar shi khalifa usman radiyallahu anhu sai amma rubun ya ya ce na am rahimahullah min kulli anfusina mana cikin fushi ka kore shi kuma kana Allah manzan rama ya ce ya Allah ka ji kansa fiye da dukkan wannan kalma sai ta zama tashin hankali kala usman ya abda ayra abi kalma ce ta eh, taɓa mutunci attura aturani na dimtu ala nafi kana da tanne na damar kore shi mamar usmanu gilbanahu fa dafa wuce ku mun ma ku masa ladabi fa dafa wala qafahu bayan suka banke shi ya kifa ta kiya wa qawu fihi darban ta kasaru dil amin adla'i suka afka mai da duka suka karya mai hakarkare faccam adbanu mahzum banu mahzum mawali nasa suka haɗu suka zo wa qalu suka ce wallahi la in mata la la na biya ahadan gairaka in ammar ya mutu wallahi ba wanda za mu ɗau fansar ran ammar da shi sai kai za mu kashe kowa a wannan da kai duka ba kai da gasa aka duka za mu kashe a bakinsa fa kafa an wuce a tale shi sun ma'amara bi na fihi makana abu ya ce amma dai a kore masa shi ya koma can shi marabaza inda zarri ya mutu ولما تاي أمار للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علي أمار يقام شري ذي فتا تند دوكاتا سوكا بنو مخزوم سكا جيبون إمامي فسألوا أن يكلم عثمان نبي سكا جيكا جيكا عثمان مغانا كلم رم أمار غائر أبن يمكم أن زياتي سياب مدينة وقال له علي إمامي يتشم يا عثمان اتق الله كجد ورم الله عثمان فإنك نفيت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في نفيك ka kore mutum managarci daga cikin musulmi ya halaka mana ya mutu a makora sun ma'antar ana turidu an tamfiya gairahu kuma za ku nazirahu karke son ka kuma kore wani makamancinsa mutum managarci irinsa fajara bai nahu maka lamun wata kala usmanu li ali zance guda na tsakaninsu ya faɗa ya mayar hatta yi zafi da kai ga usman ya ce da ali an ta a haƙƙu bin nafi minhu kai ne aula da in kore ka daga madina fiye da ammaru makala ali imam ya ce rum zalika in shi ita gwada in kana ga zaka iya wata malamu ya hajiruna muhajirai da suka ji su kuma sai suka kishi suka tattaru ciki haddasa adibin abi ƙas da abdurrahman bin abu wanda shi ya kawo zancen da muke yi faƙalu suka ce in kunta kullama kallama maka rajulun na faita bayan na haza shi ulla ya subula ta ya zama duk sanda mutum daga amma magana suka ce ka kuri mutum daga madina to ka sani fa wannan ba zai yiwu ba wa kaffa an ammar shi kenan magana kora ammaru ta ƙare nan wannan na cikin isharar da abdurrahman bin afu yake domin ina tattaro muku dalilin da suka sa dina rabarsa har ya zama na har ƙarshen rayuwarsa ko ido ba su yi ba ko sallar saye wasiyar kar ya halarta da aka aka yi sallah cikin dare zubair bin awwa mai sallace shi a wata riwayar sa'ad bin abi waqas ne mai sallah suka kai shi baki a daddare suka binne shi ice ice isharar da abdurrahman bin au irin abubban da yake ishara da su sha in na kaurace mai ga abin da ya jawo daga ciki ma biyu bi asani da sabita da asani asani gashi nan rututu cire abdullahi bin mas'ud muhallin karatu ke me wannan mushafi shi kuma me ya faru shine cire shi daga ma'ajin kufa da masanya shi da Sa'idu Bin al shi sai da abdullahi bin mas'ud sai na umar ibn al da lanuhu ma shi shine ya naɗa shi matsayin mufti na kufa ya naɗa amar bin yasir gwamna ya tura su rana ɗaya da takaddarsu ta ɗaukan aiki zuwa ga mutanen sham a mutanen kufa ga lafazin takardar amma badu bayan haka ya ku jama'ar kufa ni ba astu ilaikum amma rabin yasirin amiran wa abdullahi bin mas'udin waziran na aiko muku waɗannan mutane biyu amma ruɗan yasir gwamna abdullahi bin mas'ud mataimakin gwamna ma min nujaba sahabi rasulillah biyun nan suna cikin nujaba'u mutum sha biyu nujaba'u mana 'yan sirri 'yan ɗaka na sirrin manzan Allah su sha biyu ya ce to biyun nan suna cikinsu wa min badarin biyun nan suna cikin ahalu badar mana daga farko da su aka yi ta faƙita dubi ma waɗe uku koyi da su ku musu ɗa'a wasu ma'uku ji ku bi gare su waƙat asar tukun bi abdullahi ala nafsi abdullahi bin mas'ud sai da na ba kai na haƙuri ka rabu da shi da ni ya kamata ya zauna ba da ku ba amma na zaɓe ku na fifita ku akan kaina wawo ashbahun nasi hadiyan wa bi rasulillah duk a mutane ba wanda ya kai shi kwaikwayon manzon Allah da shiriyar annabi da ɗabi'ar annabi ya ce abdullahi bin mas'ud ya fi mu duka kwaikwai ta manzon Allah kusan wa na turo muku zina, umar bin khattab ku sani wannan ya fi mu duka koyi da shiriyar manzalla da ɗabi'un manzalla akwai wanda suka ce shine shugaban sahabbai gaba ɗaya akwai malamai masu cewa shine Abdulsahab. sahaba kuma cikin abin mamaki ya hadda ibn hazmin a masu wannan ra'ayin duk da dai ya raba kafa amma ya nuna yiwuwar haka tare da nasbinsa ya nuna yiwuwar haka wannan ita ce wasiƙarsa izuwa ga mutan kufa wadda ita ce ta amana kamar takardar daukar aiki ofa ake cewa ku wadda ita ce ta daukan amka naɗa su aka tabbatar da su a matsayin gwamna shi kuma waziri kuma mufti don shi yake ilmantar da su da ƙur'ani da fikihu amma rubin yasir yake tafi da harkokin mulki wa naɗa su sai umar wa ya cire su ko da shi amma tun zamanin sayyidina umar aka cire shi amma dai abdullahi bin mas'ud zamanin sayyidina usman aka cire shi a cire shi a matsayin ma'aji a tura a kamo shi a rigima ƙur'ani kuma don bayan an cire shi ya ci gaba da zama can saboda ya tara ɗalibai da yawa yana da almajirai masu tarin yawa wanda ya yi sabu da su sun yi sabu da shi ya zauna ya ci gaba da koyarwa rigimar canja ƙur'ani ta taso a ita aka tura a kamo shi wanda ga shi nan muna karanta za ku ji yadda ta kaya da fata na ji to ishararsa kenan ta biyu cewa ban san sunar umar ba ya naɗa mutum ka tsige shi ka tsige shi kuma ka tura a kamo maka shi mun yi kuma da kai ba za ka canja sunna umar ba wasu tabdalo bisa idibin as ya aika sa idibin as a mahallinsa me jawo tsige sai da nasa adibin abdullahi bin mas'ud kafin tura a kamo shi me jawo min yayi yana da laifi da yi da zai halatta haka sai ya zama daidai to amma bari ku ji abin da inganta da isnadai ingatattu sababu zalika annal walid akhadha min baitil bali qadra bi alfin dalaba ibn mas'ud bi irja'iha ila al khazina